يوم يقوم الناس لرب العالمين ranar da mutane za su tsaya a gaban Ubangijin halittu gaba ɗaya domin yin hisabi.